بالحسنة السيئة أولئك هم الكفار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ما صبرتم فنعم عقب الدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تغيير الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna shatara ga watan jumada al'akhir shine wata na shida cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da yayi daidai da wato ashirin da hudu ga watan wato <clears throat> biyu shekara dubu biyu sha tara a wannan unguwa ta lazare a cikin wannan katafaren birni ne ya mai a cikin wannan ƙasa ta nijar muna roƙon allah ta'ala ya tsare wannan ƙasa sannan ya tsare ƙasar mu najeriya ga baki da wannan wa'azi yana gudana ƙarƙashin wannan kungiya ta jama'atul kitabi was sunna ala fahmi salafus salih a karatun mu yau maudu'in shine wato ruku da addinin Allah shine maganin wayo Allah shine maudu'in karatu Allah madaukakin sarki shi yake da kowa da komai da aka yi zamanto hatta addini shi yake zaɓa ya ce ga abin da yake so mutane su ganin damarsa ya zaɓa addinin musulunci shi ne addinin da zai zama karɓaɓɓe a wajen shi kuma ya kira addinin musulunci a wurare guda biyu a matsayin ni'ima shi ya sa, yasa na Umar yake cewa Allah ya ƙara masa yadda Ya ce mutumin da bai rayu a jahiliya ba to bai san kimar addinin musulunci ba duk yadda kake ganin duniya yanzu ta hargitse tana cikin rigima ba ta zaune lafiya to ko da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin rikicin da duniya take fama da shi ya fi rigimar da kake gani ana yin su karantarwa ne na addinin musulunci ya zo ya gyara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da Allah ya aiko ni ya kalli duk duniya gabaki ɗayanta larabawanta da wanda ba larabawa ba ya yi fushi da su sai ɗan kaɗan da suka rage daga cikin ahalin kitabi wayanda su ne wanda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul ra'adi yace wa yaqulu alladhina kafaru lasta min wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala me Allah yake musu qul kafa billahi shahidun bayni wa bainakum ومن عنده علم الكتاب يا رآية قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله يسوى يقول الذين كفروا wayanda suke kafare ne sun cewa annabi muhammad kai ba manzan allah ba sai allah ya ce kulka ce masa kafa billahi shahidan allah ya isa ya zama mai shaida baini wa bainaku tsakanin ni da ya aiko daga wajen shi da ku kuma da kuka ce ƙarya nake yi sannan wa mani inda ku ilmul kitab da wanda yake a wajen wajensu akwai ilimin littafi wanda suka rage irin su warkata bin na faɗa ma wasu yan uwa nake cewa wannan waya da Allah ɗauke ta wanda suka san za su dinga sa waya in dai ba za su kulle layukan su mutu su daina sa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala a basu duk wanda zai sa to ya kulle layukan sa ne karka ban mana waya tana girin girin ana karatu dan haka ko da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad duniyar nan tana cikin rikici da rigima shi yasa wani arni daga cikin arna masu adalci ya ce duniyar nan rikicin da take fama da shi da annabin wannan al'umman yana da rai yanzu wataƙila da da kofin shayi a hannunsa yana shan shayin zai faɗi yadda za a wani rigimar duniya annabi muhammad ya yi shekara biyu zuwa uku yana zuwa kogon hire zai zauna yana ta tunanin makomin al'ummar saboda ko da ya taso a garin makka akwai gumaka ɗin ki har wajen 360 idan an bauta mu wannan gunki sai ake to ya haƙuri sai shekara da zuwa da ta kai kowace ƙabila na da nata, kowane gida na da nasu da ta kai wani ma'in zai tafi a yin gunkin alewa idan yin gunkin alewa ko dabino idan yunwa ta kama shi sai ce to kai gunki kai haƙuri sai kama hannun dama sai balle sai tinyi idan aka ci gaba da tafiya yunwa ta sai ya sake balle hannun hagu sai ya cinye gunkin sai ce to ya haƙuri in ya dawo zai bari haka fa ake rayuwa a cikin wannan yanayin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa alfazazi yake faɗa yake to ala inna maulahu arada istinahu fa azhara minhu dinahu wa asha'ahu to har yadda inda yake cewa baligul idza ta'asal lisan ata'ahu annabi Allah ya ba shi fasahan maganar da lokacin da mutumin da ake ganin ya kai makura wajen iya magana in ya kasa magana to shi a lokacin harshe sakakke mai faɗan gaskiya sai wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya shi yasa kullun nake faɗa dole masu wa'azi su dinga la'akari in za ka yi magana a ina kake suwaye a gabanka wani hali ake ciki sannan kuma wani lokaci ake ciki dole sai ka yi la'akari da wannan idan kana da awa kana karantar da mutane a iya gayyatar ka wani karatu a ce ka zo kai bayani akan aƙida idan ka zo ka kalli jawi din da yanayin wajen ba dole bane abinda mutane suke so kai masa ka canza mabuɗi sai ka kalli halin da ake ciki da inda za ka yi magana kuma suwa yake gaban ka amma bai daga cikin hikima na da'awa ka ce duk inda za ka yi magana sai ka yi ko mai zai faru ya daɗe bai faru bai da ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun faɗi cewa sai da ya fara da'awa a koyi shekara uku ba fitowa yake a ba a'a wanda ya yadda da wani ne zai kira wani ya sanar da shi halin da ake ciki na da'awa lokacin da suka haɗu da mala'ika jibrilu a kogon hira bayan da ya dawo gida ya ce wa matar na na khadija lullube ni lullube ni ina jin tsoro na ga wani abu ban san ko ne ba na na kabi da take masa kalla wallahi la yuzika Allah abadan tace har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda innaka la tasilu rahim kana sadar da zumunci wa tahmilul kal kana daukan nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyin sa wa taqsibul ma'du abinda babu a cikin al'umma wanda ake so a amfani da shi annabi yana kamo wa da mutane don a yi amfani da shi sannan wata ƙarfai kana girmama kana girmama baƙo idan yanzu zo wajenka sannan kuma shi ne wata ino alama wa ibul mutumin da aka ƙwace masa haƙƙi aka rasa wa zai karɓo annabi yakan tashi ya jagoranci mutane wajen a karɓo masa haƙƙinsa ta ɗauke shi suka tafi wajen warƙasa binin naufal warƙasa binin naufal cewa hadisi wa kana mar'anta tanassara fil jahiliya mutum ne da ya fahimci addinin kiristanci tun a jahiliya yana iya rubutawa da attaura da injila daga wancan yaren zuwa larabci lokacin da suka je ta ce mata yabna aki ya fi dan dan uwana isma min ibn aki ka saurara daga dan dan uwanka tana nufin annabi muhammad manzan Allah ya bashi labarin abin da ya gani ba akbara bil khabar bayan da ya bashi labari sai ya ce masa haza na musu alladhi nazzala ala Musa wannan ai mala'ikan da Allah yake wa annabi Musa ne ya zo maka sai ya ga warkata bin Nawfal ya ce ja'annu ya ce ina ma a ce ina matashi ina da jini a jikina lokacin da mutanenka za su kore ka a garin nan annabi ya tsaya yana mamaki ya ci a hukurji ya hu yanzu mutane za su iya kura ta a garin nan bayan saboda yadda da nima aminu ake ce mu ya ce masa ailam ya a tarajulun ƙattun bi misli ma zai ita bihi illa udiya ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga wajen allah wallahi sai an yi gaba da shi sai an yi rigima da shi kuma sai an kore shi daga garinsu wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warqata bin nufal ya faɗa masa to dan haka inda akwai wani abu a duniya da ya fi addinin na muhimmanci wallahi da Allah ya tura annabi a kan shi tun da kaga wazifar da annabi yi shekara 23 don ya karantar da mutane addinin nan ne to duk duniya babu abin da yake shine ƙololuwa ta ƙarshe irin hidima ga wannan addini shi yasa wani malami yake cewa ayyuha shabab inna alaikum mas'uliyatan kabira ya ku taron samari akan ku akwai matsala mai girman gaske gaske yace walan yantasir hadha ad ba yadda za a yi Allah ya taimaki wannan addinin illa idza raja'atum marratan ukura ila haqiqati sai in kun dawo karo na biyu zuwa ga haƙiƙanin yadda addinin nan yake yace asharatul a'mal qatibatan mafi ƙololuwar daraja ga baki ɗaya a wajen Allah an tamu ta kadiman lihazar din Allah ya sauke ka kana mai hidima ga wannan addini annabi Yusuf yana ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya bashi mulki ya bashi ilimi أما ذلك الكرشي سيغا شياغو ينا الدعاء هنا ربي قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث إيه. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة إيه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين إيه يا ربي لا أبيدي qad ataitani min al-mulki Allah ka ba bani wani abu na mulki na zuwa wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki sai yace fatiras samawati wal ard Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama ƙasa daga babu an ta wali fi duniya wal Allah ba ni da mai gida duniya da lahira din ba kai ba tawaffani musliman Allah ka ɗauke ni ina musulmi wa alhikini bi salihin Allah ka rikar da ni da mutane kirki ƙarshen addu'ar da annabi Yusuf yake yana roƙon Allah Allah ka sa ya mutu yana musulmi mu ma Allah ka sa mu mutu muna musulmi Allah ka kashe mu akan wannan addinin na musulunci da haka Allah ya kira wannan al'ummar gabaki ɗayanta يتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كجي صورا الله ما تقرجن صورا الله kada wanda ya kuskure ya mutu a cikinku in ba akan tafarkin wannan addinin na musulunci ba domin shine gatanka shine kululuwarka to na sha faɗa nake cewa inda annabi muhammad ya ga dama duk ɗaliban shi yana so ya mayar da kowa a cikinsu zai iya hawa bari ya karanta wallahi annabi zai iya amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yi haka ba don ya nuna maka cewa addinin musulunci na kowa da kowa ne a lokacin annabi addini na mata ne da su aka fara kai balma hasali a tarihin duniya kafa wacce ta fara shiga addinin musulunci mace ce ita ce na na Allah ya kara mace yadda mace ce ta fara shiga addinin musulunci a zamanin annabi duk abin da za a yi na addini da maza ake da mata ake hatta hijira da aka tafi habasha kafin a tafi makka da mata aka hijiran aka tafi sannan addinin musulunci na matasa ne sannan addinin musulunci na yara ne sannan addinin musulunci na manyan mutane ne wanda ake ganin suna da shekaru ko suna da daraja wannan yana ciki don haka yi zamanto idan muka lura sahabban manzan Allah kowanne daga cikinsu akwai gudunmawar da ya ba addini gwargwadon irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauke masa a rayuwa kullum ina faɗawa masu karantarwa sadan Allah ya baka ilimi kana karantar da mutane kar ka ɗauka duk falala kai kaɗai Allah ya tara za ka iya yin wani abu ba za ka iya yin wani abu ba wasu na buƙatar gudunmawa kai ma kana buƙatar gudunmawa wasu da haka ne addinin musulunci zai mutum na farko mus'abu bin umai wannan matashi ne shi yasa nake cewa dole masu karantarwa su tashi su karanta duk bannan da ake gani ba abin da zai canza san ba karantarwa daular musulunci ta farko da aka kafa a duniya ba rigima ba ne ba yaƙi ba ne ya kafa ta karatu ne ya kafa ta lokacin da garin makka ya yi zafi aka ƙi karɓar addinin musulunci a makka aka hana annabi ya yi da'awa a makka amma babban abin da ya shafi dafa annabi shine abin da ya shafi wannan addini wanda saboda damuwarsa har sai da Allah ya kai ta wannan ya ce annabi ya yi kusa ya kashe kanshi saboda damuwa la'allaka baqi'un nafsaka ala min la'allaka baqi'un nafsaka ala Allah yakun لعلك باخع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أيوة ne wanda suka da ayoyi ne waɗanda suke guda لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فأي فرقون لكم بشي يا قارس وانا سيك هوتن تصور حكا wannan yasa Allah ya nuna damuwar da annabi yake ciki akan mutanen shi saura kaɗan kaman annabi zai hallaka kanshi haka Allah sarki ya faɗa masa sai da Allah ya zai na lallashin shi cewa ka yi haƙuri eh wasbir sabarwa wasbiru wa ma sabaruka illa billah wasbiru wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daifin mimma yanku Allah yana ce masa wasbiru wa ma sabaruka illa billah kai hakuri wala tahzan alaihim kada ka ci gaba da tsora wa kanka muguwar damuwar da za ta kai ka zuwa ga ka shiga matsala wala taku fi daifin mimma yanku sai da Allah ya zo yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun zo aikin haji irin nasu na jahiliya a garin makka annabi ya amfani da wannan damar ya kira su zuwa ga addini aka samu mutum goma suka musulunta su ne nu'aba na farko wanda da su aka yi al'ula bayan da suka dawo madina da suka tashi zuwa sai suka zo da adadin da ya fi wannan a nan ne aka yi al'aqaba a saniya suka ce annabi ya bar makka ya zo madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai annabi ya isar da sabon Allah haka aka yi da suka tashi bayan sun koma sai annabi ya kalli wannan matashi mus'ab bin umayr yace ka tashi ka je madina ka zauna ka karantar da su garin da abu ya je a lokacin da jima za ta tashi su kansu yan garin da suka gayyato shi ba za su iya kare kansu ba ballanta na shi ba ko a kare shi haka abu ya zauna shekara daya yana karantar da addini a shekara daya kafin ta zafi babu wani gida na madina wanda musulunci bai keka. wayannan su ne suka dawo suka cewa annabi ya baro makka ya dawo madina za su ba shi kariya sai ya yada addinin Allah wayannan su ne amma Musa din nan dai wannan aikin ka je ka karanta tarihin rayuwar Musa san da ya taso a wajen mamashi dan gata ne dan hajiya ne duk abin da ka san kuɗi na yi a rayuwar dan adam ba wanda mamashi ba ta majalisar da mus'ab yake zuwa ya je ya zauna a makka ba kowane ɗa isa je zauna a wajen ba sai ɗan da ya isa saboda duk abin da ka san kuɗi yana yi a rayuwar ɗan adam ba wanda mahaifi shi ba ɗari ɗan hajji ne amma da annabi muhammad ya zo da addini abu ya shiga sai ta sa ta hisa takunkumin kare tattalin arziki kafin za ka tausaya wa mutumin da ya taso a babban gida abin da zai ci ya fi ƙarfin shi ya lauya karfe shi da ya tafi ya je ya zauna ya karantar da addini wannan shine tarihin kafuwar daular musulunci ta farko a duniya ita ce madina ƙarƙashin jagorancin wannan matashi mus'ab bin umayya da ya tashi dawowa sai ya zo da wannan adadi na mutane wanda suka shiga addinin musulunci mus'ab bin umayya an zo yaƙi na biyu a musulunci yaƙin uhudu sai ga shi ya mutu ya yi shahada amma likafanin da za a rufe musu babu idan an rufe kan shi sai kafan ya bayyana in an rufe kafan sai kan ya bayyana da kuma gidan da mus'ab ya taso annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa likafanin wajen kan shi wajen kafafin shi a sa ciyayi a rufe shi haka wajen likafanin ba zai isa ba haka aka rufe musa kuma nan wajen duk cikin wanda ya buɗe baki cewa yake Allah ya ba mu aljanna tsammanin kake aljanna wata gidan kwallar ce da an hana ka shiga ta kofa sai ka zaga ta kallon ka haura eh annabi cewa ya man kafa ajnata idan kana jin tsoron Allah zaka dinga sammako gurin aikin alheri yace wa man ajlaja duk wanda zai yi sammako gurin aikin alheri sai ce balagal manzila sai ya kai matakin da ya kamata ya kai a wajen Allah ya ce ala ku saurara da kyau ku ji inna sil'atan lahil galiya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar ba za a same ta haka kawai idan aljanna kake nema to ka tashi ka neme ta da gaske ba za ka same ta haka ba yanzu ga wani rabul ya gida ku tambaye shi rana ɗaya haka kawai ya zo ya ga gidan nan ko sai da ya sai filin Sannan aka za ka fara filanin din ya za a gini sannan aka zo duk wanda yake da gida a nan unguwar wannan gidan na ƙasa ba wanda kawai tashi ya yi ga gidan ya zo ya shiga sai ka fiye filin ka zo ka fara tunanin ya za ka yi gini ka zo ka yi tunanin ya za ka yi kaza to wannan gidan na ƙasa ba ka iya mallaka shi sai ka yi shiri da tsari da tanadi hmm. amma gidan lahira wanda annabi muhammad ya faɗi cewa Allah ya ce inna laha khalaqa jannata adn Allah shi ya halicci aljanna zama wa banaha bi yadi. Allah shi ya gina aljanna da hannunsa labinatan min fidda wa labinatan min zahab bulan da aka gina aljanna da shi ba irin wannan bane naka na duniya na ƙasa bulo ne na zinari da azurfa sannan waje alamila tsaha almiski idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa abin da ake sawa a matsayin sumuntin da ke riƙe ginin wato almiski ne yanzu nan da muke zaune a kan shimfiɗin nan ba turɓaya ba ne a duniya to amma a aljanna annabi ya ce turɓaya gidan aljanna zafaran ne sannan ba a ƙananan tsako ɗan ƙananan duwatsu da aka zuba a kan annabi ce lu'ulu'u kai ka san gida ya kai gida kuwa Allah ya ce ma aljanna ta kallami yi magana da aljanna ta buɗe baki za ta yi magana ta ce kada aflahal mu'minuna to wancan gidan wannan gidan naka na duniya bai samu haka kawai ba sai ka zo kai wa darkar din ana aikin alheri ku ne in baya baya amma kuma sai ka ce Allah ya baka aljanna aljanna ma fi dauki ta ga bai taɓa yiwa bai taɓa yiwa ba zai yiwa shi yasa annabi yace man khafa adalata ga mata duk wanda yake da matar aure a nan unguwar ka tambaye shi ya aka yi matar ta zo wani su ya je neman aure wani ma a yi rashin sa'a matar ba ta san shi sai haɗa da asiri in ya je a ce ba a san shi ba ma mai shi ba mai san shi ma ba a san shi ya zo ya haɗa da biye-biye yabanan nan yabanan nan nan nan eh amma matar da za a saka a wancan gidan annabi muhammad cewa yi la nasifu ha khairun min duniya wa mafiya Ɗan kwalin da za ta ɗaura kawai a kanta, annabi yace ya fi duniya da abin da ke cikinta annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikinta wannan yana daga ciki Don haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani yayi ishara da nusantar da mutane dangane da halin yadda abubuwan da su amma yanzu babban abin bakin ciki kowa yana tunanin ya zai gina duniyarsa amma mutane ba ka tunanin ya za su gina lahirarsu suleiman bin abdulmalik ɗaya daga cikin sarakuna ya tashi ya ji ya kai ziyara a madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya yake cewa a nan wajen babu wani mutum daga cikin mutane masu daraja da suka rage wanda za su sanar da mu abin da ya shafa hadisan manzan Allah shi aka ce masa akwai wani mutum kwaya ɗaya da rage ana ce masa malam abu hajji sai ya aika aka kira shi yanzu ya ce aka rama kallahu ya ake duk wani babba da ake kirga shi daga cikin masu daraja a garin nan mun ido biyu da shi amma ban da kai sai ya ce masa ina roƙon Allah ya tsare yan labai ya yi magana cikin abin da ilimi bai gudana tsakanin ni da shi ba sai ya ce amma ina da tambayoyi da nake so in maka a matsayinka na malami a matsayinmu na masu mulki ya ce aka rama kallahu dan Allah wai ma baluna na karahul mutu me ya faru ne muke kin mutuwa sai ya ce masa li'annakum ammartu duniya wa qarartum akhiratakum saboda ko rayi duniyar ku sai kuka rusa lahira da haka fa antum takrahuna an-naqla min al-umran ila ka sai kowa yake kin ya tashi daga gidan nan gida ya tafi rusashin gida kuma kowa a cikin mai duba dan Allah ya gani hidimar da yake dan ya gina lahira shi da hidimar da yake dan duniya shi wace ce a gaba kuma dan mutun ya mutu in aka je aka dawo sai ka cewa ne ya riga mu gidan gaskiya kenan gidan da kake kasan gida ne ba nawa ba wani mutum yana yawan ɗaukar kuɗin sai bara akan hakkin alheri sai wasu suka zo suka same shi suka ce wai yana yana bata kuɗi ai ba shi kaɗai ba ne ya yi abin da zai iya mana su ma raguwan kowa ya abin da zai iya mana wai ai Allah ya ce a bada kalilan shi ma ya bada kasira man zallabi yi ƙulinin laha ƙararren hasana ka ake karanta ya ce ku da labarin tambaye ku idan mutum yana da gidaje guda biyu idan kana zaune a gidan da ba naka ba ran da kai naka gidan kayan kabarinsa kake a gidan ko kwashewa kake sai gaba da su shi yasa wani in ya tashi za ka ga hatta wannan waye ta gidan ya ce saboda yanzu ya yi gida zai bar inda ba nashi ba zai koma yana ya ce saboda haka wannan gidan da kuke gani na duniya ba tabbas shi yasa nake kwashe kayana daga gidan da ba tabbas in kai gidan da yake da tabbas wannan shi sai ya ce to saboda kun raye duniyarku sai kuka rusa lahirar sai kuwa yake amur ya tashi daga rusassansa na gida ya tafi ginin nan Eh, daga ginannan gida ya tafi shi? kana da gidaje guda biyu a cikin garin nan ɗaya a nan unguwar ginannan gida a wata unguwar gidan na can ya fi ginuwa don alaran da ka yi tashi daga nan gidan ka koma wancan gidan kana da matsala amma ɗayan ka gida na can kango ne nan shi ne ne. a zo rana ɗaya a taimaka ka tashi daga ginannan gida ka tafi kangon gida akwai tashin hankali ko babu to galibin mafi yawancinmu wala gidajenmu na lahira tangwayen gida ne ba mu gina komai ba shi ya sa yanzu in an sa liman ya sallah in sallar asuba ce raka biyun da yi karatu da sallah ya minti goma sha biyar ana fitowa sai ga mutane sun ta kai a ce shi wannan limamin ya cika tsananta a mutane ya cika tsanani amma wanda suka ce yi tsananin nan fa a wajen masallaci za su zo su kafa musun kwallo tsakanin manchester inanniya da barcelona inanniya da bayern munich da wace ce wace ce sai su awa ɗaya a wajen sun kasa fita sallah minti goma sha biyar sun ce an tsananta musu musun kwalla a wajen masallaci a tsaye amma wannan ba matsala Wala duk wannan yana nuna imanin mutane ya samu matsala shi yasa sai kaga idan ana maganan harkar duniya mutane a gaba gaba amma harkar addini a baya baya to duk iyakka da bala'inka sai ka tafi lahira kuma wallahi tallahi ba abin da zai ma amfani nan da rayuwar ta yanki in ba hidima kai ma wannan addinin na Allah kuma nan gaba shekara ɗari masu zuwa idan ka ga mutumin da ya rayu yanzu za a iya kana shi to ka tabbatar ya ma addinin Allah hidima ne amma wallahi in ba addini ka hidimta ba daga ran da ka mutu shikenan an rufe babanka ka zama kabaru kana mansubur an riga an shafe ka kawai da haka Allah madaukakin sarki yayi kira يتي يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرديتم أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما من فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصر إلا تنصروه يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن الله قالت آية إن الله على كل شيء قدير الله يا أيها الذين آمنوا يا أخوانك كالإيمان ya ce malaku me ya same ku me ke damu ku me matsalar ku idan ƙila laku mun firu fi sabilin lahi in aka ce ku fito ku ba addinin Allah gudunmawa saƙaltun ilal ardu kowa ce nun hmm. eh in mitin kasa na addini kace ƙarfe goma na safe cikin mutanen da kuka alƙawari da su kaso biyar cikin kaso goma su za su zo kaso biyar ɗan kowa ya bada uzuri ya ce wallahi abubuwa sun yawa commitment sun yawa ba lokaci wane ne wane ne haka za a yi ta yi. ka bari ran da mutuwa ta zo sai ka ce baka baka da lokaci abubuwa sun ma yawa Allah ya ce malakum me ya same ku me matsalar ku idan ƙila lakum munfiru fi sabilillah in aka ce ku fito ku ba addinin Allah gudunmawa ta ƙarfin ilal abdi kowa ce ta roƙewa gudunmawa kowa da abin da Allah ya dora mishi zai iya eh yanzu ga ɗan agajin nan ina faɗa a munasaba da dama na cibin layin da da malamai da dama an ba fi sa'a ba sai yan agajin nan sun riga cikin aljanna domin ni ban ga mutumin da yake yin abu ba a iya kyautata na, kamar mutanen nan uniform ɗin nan ba wani ke ba su kuɗi su siya ba su suke ɗinkawa da kayansu sannan albashi ake ba su ba fansho ba karatu ci fa sun mutu ko akwai wani abu da ake ba su sun mutu babu ko akwai wani babu tare da su suke siyan uniform da kudinsu su eh su suke yin kaza su suke yin kaza sannan kuma in wani yayi laifi a cikin sa akwai disulun su hukunta shi kuma bai yin fushi ya ce ya fara. kai an mutum ba Allah ya ce ma ba wani in ka faɗa mai shi ma ba sai zare ma ido ba kowa na faɗa na ce inda annabi muhammad ya ga damar ya ɗora sahabbai kowa ya zama mai wa'azi wallahi zai iya amma bai yi ba kowa da irin gudunmawar da Allah ya ɗora masa zai shi yasa kullum nake cewa malaman addini suna buƙatar kowa hatta wayannan yaran da kake ganin su a cikin gari da ake ganin masu shaye-shaye marasa jin magana malaman addini na buƙatar su suna buƙatar su don dole sai ka yi tana don wawanka saboda wawan wani a kware kuwa mm. ya samu kowa namun ta zama mana mu'amala da wa'an min na salihu da wa minna na duna zalika su ma duna zalika ɗin muna su ne allah ya shirye su eh? wani sai kaga ƙarfi Allah ya hore mai shi zai iya ba addini gudunmu. wani sai kaga abu kaza zai wani abu kaza zai yanzu Khalid bin Walid idan kana maganin ilimi a cikin bai kwata-kwata bai daga cikin su bai ciki hadisai nawa ne zaka da an ce Khalid ya roki amma Khalid bin wani ya tara kofar da a cikin sahabban masu karatu in ka dauke shi duk wanda ka dauko ka sa a wajen ba kowa zai iya tare ka ashe ba dole bane dan ina karantar da addini ya zamanto kofar da wani zai iya toshewa zai zan iya toshewa in yadda zan iya toshe wannan shi kuma zai iya toshewa wata shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace mana la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa Allah ya ce kan a shiga ta kofa daya a rarrabu wasu su shiga ta tan wasu su shiga ta tan wasu shiga ta tan haka ya kamata a yi dan haka Allah ya ce malakum me ya same ku idan ƙila lakum firu fi sabilillah in an ce ku fito ku ba addinin Allah gudun ba wasu ce kaga ba su san addinin nan ba suna musulmi ba su karatun addini ba suna musulmi ba su da shirin yin karatun addini suna musulmi yanzu wani bai hude ne fa ya zauna ya ce ya yi lissafi ya gane cewa al'umman musulmi tana da wata matsala ɗaya ya ce wannan matsala ita ka ta isa da kai ta ya ce domin ya lura yanzu ka so ɗari daga cikin musulmi tamanin a cikinsu ba su damu da su karanta addinin ba su san mai addinin ya ƙuri ya ce ashirin su suke karatu kuma kana gane haka din da ake karatu ga mutane ƙaurace masa suke mutane guduwa suke ya ce cikin ashirin ɗin da suka yi karatu goma za su yi aiki da abin da su karanta goma ba za su yi ya ce a cikin goman da ya rage biyar in an fara tafiya suka ji tsokana ya yawa ba a ya yawa izgili cin mutunci ya yawa sai su tara daure ma wahalar sai su bari ya ce to biyar ne za su ci gaba da yi ya ce ga biyar ga goma ga tamanin waɗannan duka a cikin gida da kafin ka ta wajen a suna gilata Allah ya ce a raditun bil hayati duniya min al'akira kun fi yadda da rayuwar duniya ne akan ta in wannan shine dalili sai Allah ya ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil to rayuwar duniya fa akan rayuwar lahira wallahi ba wani abu bane kwanaki ne yan kada kwanaki ne yan kada yanzu rayuwar kowanne daga cikin mu yanzu ka kaddara ta da fitar rana da faruwarta Allah da ya tashi ya faɗi matakan halitta ɗan adam ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan wa ya yakhluqu ma yasha ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله يتي الله الذي خلقكم من ضعف الله شي halicce ku daga rauni rauni kan rauni dugon mani jini musga rauni kan rauni ثم جعل من بعض ضعف قوه bayan wannan raunin ne Allah ke sa maka karfi idan kana so ka gane matakin da Allah ya halicce ka na rauni ne yanzu a cikin manan wane ne ran da ya zo duniya mamashi ta kawo shi yake iya tashi ya tafiya akwai shi amma idan kana da akuya a gidanka ko tinkiya ko saniya a ran da ta haihu a ran dan zai tashi ci gaba da tafiya in kuma ka isa ka ce karya ne in kana ciwo ka duba da kyau ka gani in ta haihu yau dan zai tashi ta gaba kai kuma matarka in ka isa ta haihu ka ce dan ya tashi tafiya bayan wancan raunin ne sun maja alamin ba da za'afin kowa bayan wancan raunin ne sannan Allah yake wa mutum kai sun maja alamin ba da kowacin za'afan washe ba bayan wancan ƙarfin sai kuma rauni da furfura sai sake biyu ba yanzu idan gari ya waye rana ba tana kullowa ba rana da ƙarfi take kullowa ko a hankali matakin farko da rana take kulluwa, mataki ne na ba rauni wanda ya yi jini da farkon halitta ɗan adam a hankali take yin ƙarfi idan ƙarfe goma sha ɗaya ce ƙarfin rana ai ba daidai yake ba da lokacin da take ƙarfe bakwai na safe a shekarun ka shekara goma sha biyar ƙarfin ka daidai yake lokacin da kake shekara uku ko hudu ba daidai ba ne shi ne sun mamin ba'adin ba'afin kowa bayan ita ma wannan raunin Allah yake ƙara maka ƙarfi idan ta kai tsakiyar sama ƙarfe ɗaya ƙarfinta ai ba daidai yake ba da lokacin da take ƙarfe goma sha ɗaya ko to kana shekara sha biyar ƙarfinka ba daidai yake lokacin da ka kai shekara talatin da biyar ba da lokacin da kake ɗan shekara sha biyar kuma ana nan da zarar la'asar ta yi duk wani mai hankali ya san rana karfinta ba karuwa yake ba amma ba zai nuna ba sai ta kai sai ta kai karfe biyar da ta kai karfe biyar duk wanda ke kallon rana a duniya ya san karfinta raguwa yake da ka kai shekara hamsin a duniya zai yi karfin kai ci gaba da karuwa da ka haura shekara hamsin duk wani mai hankali a duniya in ya kalle ka ya san karfin ka ba karuwa yake ba hamsin da biyar da an da faru su tunta komai zai fara nuna yadda ka ga rana ta fara in an jima ka neme ta karasa to dan adam haka zai bi wannan matakan na rayuwa a hankali shi ma zaka neme shi karasa a hankali zaka neme shi karasa shi yasa Allah ya ce wadrib lahum masalan hayatid dunya kama in wadrib lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذره الرياح وكان الله وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند عند ربك ثوابا وخير عملا الله ما توكين sarki haka yi baga misali akan wannan duniya yadda ta faru da yadda za ta kare da ya gama sai ya ce almalu dukiya da kuke ganin ta wal banuna da kuma ƴaƴa zinatul hayatid dunya kulliya ce ta rayuwar duniya amma wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban aiki mai kyau shi kaɗai zai dawwama a wajen Allah subhanahu wataala in ka ga ka haifi ɗa ya maka amfani sai in ka masa tarbiyya ta kirki dukiya in ka tafi ka batta sai in ka gina waɗanda za su kula da dukiyar akan aiki mai kyau yanzu ya'yan yanzu wani ba da ban sani ba ko a amma sai ka ga yaro ya zo baban shi ya zo wucewa ko yaro ya zo wucewa yan uwan shi gayo mutanen Allah eh ba ku damu da kowa ba an damu da ku gayo sai ga suna masa kirari suna Allah ya kai giwa yana mutu nama waye giwa wai shi wai Allah ya sa ya faɗi ya mutu su su hau kuɗin eh Allah ya kai giwa dan gaba ana mai kirari Allah ya kai giwa yana mutu nama ta ziyarar da ake cewa Allah ya kashe kai na amin wannan yaron yaushe zai ma addu'a da aiki da ke Allah ya kai ba zai yi shi yasa Allah ya ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wallahi wannan rayuwar ta duniya jin dadin ta dan kadan kuma in kana so ka gane haka duk abin da kaga ya cika dadi a rayuwar duniya zaka ga ya kuma tsara idan mace ce kaga ya yayi yawa tana da kyan da in ta gitta layi sai ta dauki hankalin kuwa, to na rantsi da Allah in ka same ta sai ka same ta da tarin matsaloli da yawa duk kuma wanda ke aure da ita sai ka samu haƙuri yake in ya tuna matsalolinta ta wani ɓangare sai tuna kuma ai tana da kyau ta wani ɓangare akwai wanda na je na same shi ɗalibin karatu ya ce min wato alaga ta malar da tuna ya ce wallahi yanzu nake gaskata maganar manzan Allah da yake cewa in za ka yi aure fa alaita bi za ta ya ce wallahi malar idan ina zauna a unguwan nan sai ya ce sai mata ɗari su wuce kafin ka gama da ta kyanta ya ce amma fa malam ba zan ba tana tun uba na wallahi idan ka kunna in kana zauna a ɗaki kana buƙatar ac ko baka buƙata eh amma da esin ya yawa matsala ko ba matsala ba matsala sai ga ta ce kofi sai kana mun motsa jini in ba haka ba akwai matsala shi fa fama mata ulhayatun duniya fil asirati illa qalil na magi shi sa magi yake da matsala saboda ya cika zaki da yawa eh duk abin da ya cika daɗi ya yawa a duniya sai ka same shi ya cika matsala ko shi yasa Allah ya ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil jin dadin rayuwar duniya in ka hada shi da lahira to rudu ne kawai hayaniya ne kawai dan haka Allah yake cewa illa tanfiru in dai ba za ku fito ku ba addinin Allah gudunmawa ba to ya azibu kuma azaban alima wallahi sai Allah ya muku azaba mai radadi sai ya muku azaba mai radadi annabi muhammad ya faɗa ya ce idan ta baya atin bil'ina idan kuka kama cinikin kasuwanci na dabara wanda ya saba wa Allah yanzu yau a wayannan manyan kasuwan su abu bene su wadata su ina ne da za a je gobe a ce duk ɗan kasuwar da ke ciki ba zai fita ba su yayi bayanin babun kasuwanci ko da a cikin iziya ne kafin ya fita an kawo aiki ko kuma musulmi ne ba fa kafirai ba fa wanda alal akalla kasuwancin nan da za su je su koya su san shi saboda su kiyaye halar da haram a amma da ka aka ji aka jin tsindima shi ya sa sai kake ganin yanzu alhalalu ma hallafi Halar shi ne duk abin da ya faɗo hannunsa to halal ne haram ne abin da bai faɗo hannunsa ba dan bai san Allah ba bai yi karatun addini ba kuma bai da shirin inda ake karatu ya dinga lizamta dan ya san addini to annabi ce da kun kama cinikin kasuwanci na haramun wanda ya saba ma Allah yanzu yana daga ciki ita dina asali riba ce amma ba za a haramta ta ba za a yi ta ba kai tsaye sai a shiga ta wundu sai a fita ta kofa haka ake idan na zo na ce ka bani rancen naira dubu goma in naira ne ko jaka goma ko jaka ɗari ƙarshen wata zan dawo maka da jaka ɗari da biyar yanzu riba ya shiga ko bai shiga ba ta sai mutum yanzu ya ce ya fahimci kana da bukata ka ce wani ba ni rancen jaka ɗari sai ce shi bai da jaka ɗari sai dai wayar da ta kai jaka ɗari zai ba ka, sai ka ɗauki wayar sai ka bashi to kai bukata ce ta kuɗi ya san cewa idan ka tashi daga nan wani waje za ka kaje ka sai da wayar sai ce to abinda za a yi wannan wayar ka siyan min da ita da kata sa'in. sai ya sake karɓan wayar sai ya ƙirga jaka sa'in sai ya baka yana jiran kuma idan ƙarshen wata ya dawo masa da na shi ne bayan asin bil'ina siniki na dabara da wara to da annabi ya ce da kun kama shi sannan wa a azana balbakar kuka kama bindin sanuwa wannan kinaya ne na kiwo sannan wa raditun bizzaf mutane suka koma noma wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar jihadi dan yada addinin Allah al jihad malamai suka ce idan kalmar ta zo da alif da lam ya kunshi bangare guda uku na farko akwai jihadul mali jihadi na dukiya idan kowa ya kama kudin shi ya riki wa taraktumul jihada fi sabilillah kowa ya kama kudin shi ya riki Da tun ana ma ƴan uwa da dangi da abokan arzikin ruwa to yanzu Allah da annabi ma ruwa ake musu Allah ya ce a fito da kuɗi annabi ya ce a fito dan addini kowa ya kama kuɗin sai rike gangan gam ya saba anna malahu kanada." Allah ya ce ha antum haula itiga aula da tunfiqu fi ha antum haula تدعون لتنفقوا في fi sabilillahi فمنكم man yabqal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يأتي ها أنتم هؤلاء إذا كنوا قلنا تدعون لتنفقوا في سبيل الله أنا كلكم تذوقوا باء الدين الله قدمه amma Allah ya ce fa minkum man yabqa cikin ku akwai marwata kuma ban bakin ciki in kai rowar sai shi ya zago kuma ya zuga ka kaje ka kashe kudin taunawa kuma annabi Muhammad yana daga cikin tambaya da yace za a yi ma mutum guda hudu an yi tsaya gaban Allah ya ce la tazulu qadama abdin duk wanda ya je ya tsaya gaban Allah ba zai matsa nan da tambaya ta yi al'an fi ma afnawo sai an tambaye ka shekara hamsin kai a duniya sittin saba'in to Allah zai ce da kai sai mabiya bayani aka tsari kaga idan karfin ka ya tsare ne wajen ba addinin Allah gudun ai kana da bayanin da ka mai ko an kuma a'a karfin ka ya tsare wani wajen ne to shi ma dai kan tambaye dole ne kuma ba Allah amsa dole ne dan annabi Muhammad ya sake faɗa a wani gurin ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh babu wani daga cikin mutanen duniya da sannu Allah sai yayi magana da shi yace laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakanin kai da Allah ba wanda zai maka kafinta. wai Allah ya tambaye ka baka gane me Allah yake ni? a nemo ne ƙara ma bayani ina in ya tambaye ka ka gane kuma sai ka bashi amsa annabi yace fa yanzur aymana min mutun ya duba hannunsa na dama fa fala yara illa ma qaddama ba za ka komai abin da ka je ma Allah da shi na aiki wa yanzur ashma'a minhu mutum ya duba hagu ba la yara illa ma kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya je ma Allah na aiki mutum ya duba gaban sai ga wutar jahannama na jire shi sannan ga kuma Allah yana tambaya to sai an tambaye mutum an umrihi fi ma afna'u rayuwarka a ina ta kare sannan sai an tambaye mutum an shababihi sanda kuke matasa kuke samari a ina karfin ku ya kare sai kai ma Allah bayani sannan sai an tambaye mutum an malibi kan kudin kamin min aina ta sabahu aina ka samu kudin sannan wa fi ma an faktahu aina ka kashe kudin da aka wanda suke ganin inda su suka samu kudin su to ba kuma wanda ya sai samu su baki ya zafi da kudin su a'a tuna Allah ya riga ya tsara in kana da kudi ga yadda ya kamata kai da su sai ka tambayi malamai ya ake kakka tsammanin cewa idan ka je gaban Allah ka tsaya ba zai tambaye ka ba ina ka kashe kudin in ku gidan disko gidan rawa ku ne karuwai ku ne duk wata aikin banna da ashiraranci nan ne sakonan da Allah ne tsaye da kai za ka mai bayanin yadda aka sai an tambaye masu da haka idan kuka bar aljihada fi sabilillahi jihadi na fito da kuɗi a aikin addini ɗaya sannan kuka bar jihadu ta'alimi jihadin karantar da addini wayannan su ne muhimmai dan sai idan an yi ma al'umma tarbiyya tana iya ba da lokacinta wajen aikin addini tana iya ɗaukar kuɗinta ta bayar to shi ne ran da ake da buƙatar a ba rai za su iya da rai amma duk wanda bai iya ɗaukar kuɗin shi ya ba da akan aikin addini bai iya ba da lokacin shi wallahi ba zai iya ba da rai shi akan aikin addini ba wallahi ba zai taɓa yi ba wa taraktumul jihad fi sabilillah da zaran kuka bar ba da kuɗi don ai addini kuka dena karantar da addini to annabi yace sallallahu alaikum zilla Allah sai ya dauko kasanci ya dora muku kuma la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum kuma wallahi annabi yace Allah ba zai cire ba sai idan kun koma zuwa ga addinin yanzu muna kallon halin da musulmi suke yake faruwa a duniya muna kallon. wasu tashoshin in ka kalla ba za ka iya awa ɗaya kana kallo ba sai ka zubar da hawaye in kana da imani saboda duk kasashen da yanzu suka fi fama da tashin hankali a duniya don Allah kasashen musulmi ne ko kasashen wanda ba musulmi ne? na musulmi kuma watsi da wannan addinin ya ja mana samun kanmu cikin halin da muka samu kanmu hadisin da ya tabbata cikin sunan na al Abu dawuda lokacin da annabi yake ba da labari wannan abin zai faru wallahi sahabbai mamaki suke yara abin ya faru yace musu yushiku an tatada'a alaikum al saura kaɗan annabi ya ce arnan duniya za su yi taron dangi a kanku za su zagaye ku ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa za su kashe za su rugurguza za su ƙona annabi ya yi ya ce kamar yadda ake ajiye gaban abinci gaban ƙarfi majiya yunwa a ce masa bismillah yanzu don allah ku ƙaddara yanzu a wannan filin wasu ƙarti ne samari majiya ƙarfi suka yi aiki suka gaji sai aka kawo musu abincin da koda sun koshi suna da marmarin abincin sai aka kawo abincin suna jin yunwa wani irin ci za su yi abincin sai annabi ya kwatanta arnan duniya da su ne maciya abincin musulmi su ne abincin da za a ci da aka yau duk duniya za ka ga inda ya fi fama da tashin hankali za ka samu kasashen musulmi haka annabi ya ba da labari sannan annabi ya faɗa yake cewa Allah zai cire lazaninku da kwarjininku daga zukatan kafirai sannan Allah ya kawo rauni ya dankara a cikin zuciyar sanda annabi yake ba da labarin cewa amin killatin na hannun yawon ilin ya rasulallah wai saboda ba mu da yawa ne za a yi mana wannan ya ce ƙala bal antum kafir kuna da yawa a duniya amma walakin na kuma ka gusa a yawan ku taron tsintsiya ne ba shara saboda taro ne na mara manufa na tabbatar yanzu idan akwai wanda ba musulmi ba a nan garin wa'anda za ka samu adadinsu shine mafi kaɗan ko to sai ka samu kullum tunaninsu ya za su ciyar da addinin gaba mu yanzu a najeriya haka za ka samu wanda ba musulmi ba suna yi za ka samu duk ƙanƙantar sana'ar mutum tun daga matakin ƙasa duk sati ko sati biyu ko wata daya ko kuɗin da sai ya fita daga hannun shi zuwa ga wata santa ta su dan addinin su ya biyu kai ba balma asali masu da'awar a'a maimakon ka shigo ai da kai kai ba yi kake ba ba addu'a kake ba ba fatan kulla musu shari ma kai kulla musu shari kake to ana nuna lokaci a lokacin da annabi ya ce yawan dan Allah musulmi ba mu da yawa a duniya a nan Nijar musulmi ba su da yawa ne amma ka kalla ka gani tarin musulman da muke da shi musulmi ne masu manufa ko mara manufa ba manufa kawai kowa manufarsa ya zai samu abin da ke harkar gabansa na duniya kuma shi shi na faɗa a wajen karatu na ke cewa annabi muhammad na na'isha ta ce duk abinda aka wa annabi in shi kawai ba zai taɓa ɗaukan mataki ba amma in kana so ka ga balbalin bala'i ka taɓa addinin allah ka gani in ya tashi zai yi magana sai wani lokaci sai kamarsa ta canza saboda an shiga alfarmar Allah lokacin da ya damu da abin da ya damu da Allah sai Allah ya damu da shi sama da kowa to mu damu da abin da ya damu addini ka gani ta mu damu idan Allah bai dauke mana ita sannan ya ce Allah zai cire razaninku da kwarjininku daga zukatan kafirai kaga arne bai jin tsoronka amma kai kana jin tsoron shi baka isa ka ɗauki tsarin shi ka kai kasar shi baka ce sai an yi shi kuma ya isa ya ɗauko tsarin shi ya kawo ƙasar kai ce sai an yi wannan ba haka muke ciki ba tsarin ka na addinin musulunci baka isa ka ɗauka kai kasar shi baka ce sai an yi amma ya ɗauko tsarin sana'ar nan shi ya kawo ƙasar kai ce sai an yi sabai ka ce wa malwa ne ya rasulullah wannan wani irin rauni zai samu mutane har su koma haka ƙala sai annabi ya ce musu matsala guda biyu ce za ta samu hubbun duniya san duniya ta hanyar da ya saba ma Allah daga nan sai ya haifar mana da karahiyatul maut cin mutuwa tunda kowa yana neman duniya ta hanyar da bai dace ba ka tara ta ta hanyar da bai dace ba da aka zo aka ce ka bar duniya ba tashin hankali da bala'i ya zo ba sahabban annabi Muhammad aka yi rikici tsakanin sarkin farisa da su aka buga bala'i ya bala'i ya gudu ya tafi ƙasar sin cana ya ce don allah sarkin ƙasar sin ya taimake shi sahabban annaba sun zo sun kwace ne ka. ya ce da allah barin tambaye ka ka san ba a rikici da mutane sai an yi laifin asiri an sun fasu mai siffan mutanen nan ya ce wallahi shi dai a bakai kawai ya riƙe shine ya fahimci mutanen nan ba sa jin tsoron mutuwa ya ce to kai barin faɗa maka nima ma fa ba zan iya gaba da gaba da mutanen da in suka ce sai sun cire dutse daga inda yake sai sun cire shi lokacin kalib bin Walid su fafawa na duniya irin su Paris da Ru kamar America da England haka zai ɗauki takarda ya sa a rubuta ya aika ya ce aslim taslim ya ce arne ka musulunta ka kubuta ga nan zuwa yace wa illa in kuma kaki to faqad ji'tuka bi qaumin yuhibbuna ala al-maut kamar su ala al-hayat zan zo maka da mutanen da mutuwa suke so su yi akan addinin kamar da kai kake so ka rayu ya kuwa kawai tsoro ya kama mutane saboda haka mai tsayawa ya zai kuma dole in mutunta lokaci yin tsaya amma kiran da zan yi na ƙarshe a kowane irin mataki mutum yake na rayuwa duniyan nan dole za ka bata kuma ba abin da zai maka amfani bayan ka barta irin ka na ka fahimci addinin Allah yanzu ranar nan na yi magana a wajen karatu na ce za ka samu in ana aikin addini kaso ɗari daga cikin wanda suke halartar da ƙyar ka samu mutum biyar manya wanda suke da matsayi babba ko na duniya duk sai ka samu ya ibadiyar da zina amanu kuma an tabbatar min da haka galibin manyan gari ba su da lokacin addini to duk girman ka za ka tafi ka yi ƙoƙari kai makan ka shiri wajen yi ƙoƙari ka fahimci wani abu na addinin Allah domin lahazarka ka ta ƙarshe shine a zo a tsaya kan gawar ka a yi maka sallah san da liman zai ce Allahu akbar ya maka kabbara a lokacin da za a jiyar da mutane abin da kai za ka faɗa za ka sanar da mutane cewa wanda suka tsaya a kanka don su yi maka sallah da limamin duk a lokacin ba su san Allah yana da girma ba kai da kake cikin wannan halin kai ka fi kowa sanin Allah yana da girma to saboda haka wannan shine kiran da nake a kowane mutum mataki na rayuwa yake mai sana'a ne kai a bakin titi dan agaji ne kai ma'aikacin gwamnati ne a ofis dan kasuwa ne kai kowace irin ka duba ka gani mai ka ba addinin ka na gudunmawa wannan shi za sa kaɗai a rayuwarka sanda mutuwa ta zo maka ba za ka yi wa Allah shi yasa na sa makaratun takin riko da addinin Allah shine maganin wayo Allah kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da nadama da da sanin da ba za mu gyara ba a lokacin da ba shi da amfani da ka zan yi kokari in tsaya anan wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ashhad Musa Yusuf asalin sunna Allah subhanahu wa ta'ala ta kana Allah ya kwana da mu ainihin bayanin da malamin ya yi jama'a kowa ya kusa da wurinsa na tsaye